ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيوه kwanan wata sha bakwai ga watan rabi'u sani shekara ta 1447 hijiriya wanda ya dace da tara ne ga wata ko? tara ga watan goma shekara ta 2025 miladiya muna darasi na 46 a cikin wannan littafi mai albarka na riyadu as-salihin yau insha Allah za mu dora akan hadisin abiyala shaddad bin aus hadisi na 66 a cikin wannan littafi mai albarka a cikin babul muraqaba عن أبي على شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني رواه الترمذي وقال حديث حسن وقال الترمذي وغيره من العلماء معنى دان نفسه حاسبها abi ala shaddad bin aus yake cewa daga annabi sallallahu alaihi wasallam mai hankali kalmar alkayyisu tana nufin al'aqil mai hankali a cikin mu kuma hazimi a cikin mu shine wanda yayi wa kansa hisabi dana nafsahu yayi wa kansa hisabi yayi wa kansa lissafi hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ku yi wa kanku hisabi da lissafi kafin a yi muku lissafi duk wanda ya jarrabawa ya fara irgawa kansa makinsa na iya abin da ya ci da abin da ya faɗi to bai fiye jin tsoron result da zai fito ba saboda bayan ya yi jarrabawa ya zo ya dudduba ya ga abin da ya ci da abin da bai ci ba don haka dai yana da zato duk da jarrabawa ba ta da tabbas amma dai yana da zaton samun nasara idan ya yi nasara haka kuma idan bai yi abin kirki ba ya riga ya shirya wa kansa kari oban da zai ɗauka saboda daman ya san bai yi abin kirki ba idanatun nafs mutum yawa kansa lissafi yana sauƙaƙa mutum haular hisab raɗaɗi da tashin hankalin hisabi kai ka san kai mutumin kirki ne kana kwatantawa kana neman dai Allah ya karɓa aikinka wani ya ce ya ce insha Allah in Allah ya so yadda ina kyautatawa Allah zato insha Allah ba zan kunyata wajen Allah ba don ina ƙoƙari na abubuwan da Allah ya ce a yi wanda zan iya yi ina iya yi ya ce ina sallah biyar kuma ina ɗan taɓa nafila ya ce kuma ina yin azumin nafila ina samu dama ina sadaka ina bin iyayena ya ce ba na zina ba na caca ya ce ba na sata ya ce alhamdulillahi a iya sani na ban taɓa yin shirka ba kuma ba zan yi ba kuma bidai a bana yi amma ban ce ba na saban Allah ba amma kuma ina yin istighfari kullum zan kwanta bacci sai na yi istighfari yace zaka ba a cin alwashi akan Allah amma ina kyautata ubangiji na zaton in Allah ya soya da wannan dan abin da nake bi zai kunyata ni ba kuma shi in na duba rahamar ubangiji in ji shi na faɗa yace ina kyauta Allah zato insha Allah malam za mu haɗu aljanna za mu same ta ya ce malam wallahi ba abin da na tsana a duniya irin da mutu na shiga wuta ya ce kuma zan yi iya ƙoƙari na ne ta aikin da Allah kare kona ne to kaga wannan abu ne mai kyau gaskiya daidai gwargwado yana yi wa kansa lissafin alheri kuma yana nesantan abubuwan da suke ba su da kyau to mumini mai imani yana samun nutsuwa da kwanciyar hankali da ɗan wannan tunani ko yaya sai dai kawai lamarin Allah ba a sani ba ne abin da kake Allah yana karɓa ko ba ya karɓa amma dai ana kyau da can Ubangiji ya karɓa sannan al'amalu lima ba'da al-maut shine al-istidadu lima ba'da al-maut mutum ya rinka tanadi dan saboda abin da zai biyo baya mutuwa ba wani mai dawama a cikin mu kullu nafsin dha'iqatul maut kowace rai a cikin mu sai ta ɗanɗani mutuwa وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ومن زهزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كو شريعة شم سيتان أن نمتع إن بك تبي أن ما أقول لا كتب إن بك تبي بابا جيب لا كتب إن ما بك تبي بدي كان حنيا كما يدى كوا يتفي كي ما ذاك تفي لا تيرك ما شيك نونا بذاك متبا cutar ka kuma baki shi ke nuna yanzu yanzu aka mutu ba kawai dai gidan duniya gida ne na wacin gadi gida ne na wucewa ba tabbas ba kowa sai ya kare kullu man alaiha fa'an wa yabqa wajhu rabbika dhil jalali wal ikram duk wanda yake kanta in dai duniya ne to sai ya kare Allah shi kadai shine yake wanzuwa yake tabbatuwa dan haka kowa ya aiki lima ba'adal mauti saboda abin da yake bayan mutuwa mutum ya nisanci dukkan abu na sha'awa da za a ruɗe shi ya bi sha'awar duniya alhali kuma zai je fada cikin bala'in lahira idan bawa ya rayu da kyakkyawan zato wa ubangiji tabaraka wa ta'ala zai samu rahamar sa amma ba a so mutum ya rinjayar da janibin zato gaba ɗaya ya ɗauka a shi ba za a iya mai kaza ba a'a fakun bainal khawfi war raja misla ta'irin ka zama tsakanin kyakkyawan zato da kuma tsoron azabar Allah kamar tsuntsu in ya miƙe akan fuffukensa kaga yayi balansin da nan da nan da ɗaya ne in ka tuno azabar Allah ka ji tsoron Allah in ka tuno rahamar Allah ka ɗauka da kai za'i wannan hadisin a hadisi ne zaif hadisi ne yana da rauni sai dai ma'anarsa abu ne mai kyau akwai nasoshi a waje da suke goyon bayan ma'anar hadisin turmizi ne kun da shi hadisi na 2459 da ibn maja na 4260 da imam ahmad mujalladi na 4 hadisi na 124 da imam al-hakim mujalladi na 1 hadisi na 57 da sauran malamai da suka ruwaito shi ta hanyar abubakar ibn abi maryam daga dumaira ibn habib imam al-hakim da ya zo kansu ya ce sahihun ala sharɗi al-bukhari imamu zahabi da ya zo kan hukuncin imamul hakim ya ce la wallahi abubakarin wahin ya ce a'a ba hadisin ba sahihun ne ala sharɗi shekai ne ba ko ala sharɗi al-bukhari ba ya ce a ciki akwai abubakar mutum ne mai rauni hadisin kuma ya kewaya ne akan shi wannan abubakar isnadin ma wasu malaman suka ce da'ifi ne jiddan amma dai yana da shaida daga Anas Imam al-Baihaqi ya rawaito shi a cikin Shu'abul Iman hadisi na 10540 daidai kuma yace Aun ibn Umar da'if akwai Aun ibn Umar mai rauni ne عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث حسن رواه الترمذي وغيره annabi yana cewa yana daga cikin kyawun musuluncin mutum alamatu kamali imanin mar wa islamin mar wa istiqamatihi alal islam alamar cikar imanin mutum da kuma tsayuwarsa akan musulunci shine wato tarkuhu ma la ya'nihi duk abinda bai shafe shi ba ya bashi kula da wannan hadisi duk abinda bai shafe ka ba ba sai an maka fassara abin da bai shafe ka ba duk harkar da ba a saka a ciki ba duk abin da bai taba ka ba duk abin da ba a ce da kai ake ba duk abin da baka da bukatarsa kuma baka da larurarsa to ka bashi kar ka shiga ba su tsoma ka ba kar ka shiga abinda hadisin yake nufin shine mutum ya shagaltu da kansa ma'ashan wa ma'adan rayuwar duniya da rayuwar lahira kai ta kanka karka je kai ta fama da harkar mutane ko ka je kai ta yi da mutane ko ka je ka kashe kanka akan wani ko ka je ka kullo wa kanka wata fitina akan wani duk abin da zaka shiga ka duba wai kai mai amfanin da zaka samu a ciki a duniya ne ko a lahira wani abun za ka ga mutum ya shige shi ka ga bayi da fa'idar shigansa ko a duniya ko a lahira to me amfanin ka shiga kuma ko ka shiga ko baka shiga ba za a yi shi min husni islamil mar tarku ma la ya'ni abinda duk bai shafe ka ba kar ka shiga ka kau da kai da abin da ba a sa ka a ciki ba ka kau da kai da abin da baka da bukatarsa duk abin da bai zai amfane ka ba ka rabu da shi kuma ba wani zai amfana ba kuma ba wani zaka jawo amfani ba bali ma balha a ce ma abin da zai cutar da kai to me ya kai ka na shiga abin da zai cutar da kai karka yi taƙaffuli a cikin sha'anin wasu karka tsoma kanka a cikin sha'anin wani yanda za ka cutar da kanka ko ka cuce shi kau da kai da barin abin da bai shafe ka ba yana cin kamalin imani cikar imani wannan hadisin a sahihun ne li ghairi asalinsa da'if ne amma yana da hanyoyi da yawa min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni ya zo ta hanyoyi da yawa shi yasa zamanto a sahihun li ghairi tirmidhi ya rawaito shi hadisi na 2419 da ibn majah na 3976 ta hanyar al'auza'i daga ƙurra ibn abdurrahman ibn hayu'il daga zuhuri daga abi salama an hubi mana isnadin hassan ne ko mazajen ciki masu inganci ne banda wannan urwa ai ƙurra ibn hayu'il wannan saduk ne lahu manakir in ji malaman hadisi amma dai riwayar tana da shahidi akwai riwaya mursala daga maliku ya ruwaito ta a cikin muwatta ta hanyar imam tirmidhi hadisin dai sahihu ne li ghairihi kuma yana nuna mana asali mai girma na ladabi daga cikin ladubar rayuwar dan adam cewa kada mutum ya shiga abin da bai shafe shi ba ne ya zauna lafiya shi yasa duk wanda yake shiga cikin kwaramniya to ya fi shiga cikin matsaloli amma wanda ya ware kansa a gefe ya uzula baya shiga cikin hayaniyar mutane to ya fi zama lafiya a duniya da za ka ɗauki wannan tsarin da za ka huta duk wani abu na rikici na hayaniya ja gefe da an zo za a kawo abu na hayaniya da fitina to ka ja gefe ka zama ɗan kallo wallahi wani malam ko a gidansa ne tsakaninsa da 'ya'yansa wallahi malam za ka ga duk abu na rudu baya iya shiga ciki akwai mutanen da ko faɗa ma ba sa iya wa yaransu duk da wannan rauni ne ba yabo ba ne amma shi dai ka ga ana musu da shi ko jayayya ko ta da hankali ba da shi ba to irin waɗannan sun fi samun sauƙin rayuwa kuma sun fi samun kyakkyawan zamantakewa da 'yan uwansu idan mutum ya kau da kai hadisi na tara kuma hadisi na sittin da takwas shine na ƙarshe a babin عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته رواه أبو داود وغيره دقى عمر الله يدد الشيء دقى من ذنب الله صلى الله عليه وسلم النبي يتي kar a tambayi mutum don me yasa ya daki matarsa tsakanin mutum da matarsa sai Allah in ya kai hannu ya dake ta to kar a tambaye shi me yasa ya dake ta wannan asalin hadisin Imam Abu Dawud ya rawaito shi hadisi na 2147 da Ibn Majah hadisi na 1986 da Imam Ahmad mujalladi na 1 hadisi na 20 da Baihaqi mujalladi na 7 hadisi na 305 ta hanyar Dawud bin Abdullah al-Audi daga Abdurrahman المسلي دقى أشأس ابن قيس عنه isnadin hadisin wannan hadisin na cewa kar a tambayi mutum me yasa ya bugi matarsa isnadin yana da rauni saboda akwai wannan Abdurrahman al-Musli Allah ya masa rahama shukran shi matsalarsa ba san shi ba su kuma malaman hadisi duk wanda aka kashi a cikin isnadin hadisi ba san shi ba to ba za ka fa hujja da hadisin ba kamar yadda Imam Zahabi ya faɗa a cikin Mizan al-Ijdal fi naqd rijal Abdurrahman al-Musli ba a san shi ba shi ne illar wannan la yusalu ar-rajulu fi ma daraba ra'atahu Ahmad Shakir rahimahullah ya yi ta'aliki akan wannan hadisin a talikin sa akan Musnad na Imam Ahmad akwai mai talikin Ahmad Shakir hadisi na 122 yace isnadin hadisin mai rauni ne Dawud ibn Yazid al-Audi akwai Dawud ibn Yazid al-Audi yace laysa bil qawi bai da karfi ko malaman hadisi sun yi magana a kansa to wasu malaman sun ce shi ma malam ɗin wahami ya yi Allah ya masa afuwa a cikin musnad ɗin an ce abdullahi al'audi amma ba a faɗi sunan baban shi ba shi wannan ya kamata da aka faɗe shi a faɗi sunan mahaifinsa da aka sai ya rikitar da malamin ya ɗauka dawud ibn yazid al'audi ne akwai dawud ibn yazid al'audi shine baffan Abdullahi ibn Idris Dawud ibn Yazid al-Audi baffa ga Abdullahi ibn Idris to da'if ne ina fata ana fahimta to amma da ƙarshe a wannan hanyar suka ce riwayar hadisin a dunkule hadisi ne da'ifi la yuhtajju bihi ba a kafa hujja da shi cewa dan me yasa za a tambayi mutum iya da matarsa a za a iya tambayarsa saboda hadisin bai inganta ba musamman in yayi duka na zalunci ko na shiga haƙƙi musamman na wannan karo wasu ba su da tsoron Allah akan iyalansu bari dan yi bayani kaɗan Allah ya yi bayani a cikin alƙur'ani wallati ta kafuna nushuzahunna fa'izuhunna واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا شين سورة النساء ما تندكوكي jin tsoron kangarewarsu ko ya tabbata gare ku sun zama kangararrun mata nushus kangarewa miji fandarewa miji matar da aka fahimci ta yi wa mijinta kangara tana da taurin kai ba ta bi to Allah ya bada matakai na ladabtar da ita kenan namiji a shari'ar musulunci ba fa a shari'ar bature ba namiji mijin mace a shari'ar musulunci Allah ya bashi dama ya ladabtar da matarsa ta hanyar fa'izuhunna ku yi musu wa'azi ladabin farko a sa ta a gaba a yi mata wa'azi menene wa'azi a tsoratar da ita Allah a nuna mata abin da take ba daidai ba ne a gaya mata kuskurenta wanda duk zai maka wannan yana sama da kai shi namiji da mace a wajen Allah a shari'ar musulunci ba daidai suke ba Allah ya fifita namiji akan mace saboda shine shugabanta ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd ya fifita namiji akan mace a cikin gida da gudanar da gwamnatin gida ba cewa ne jinsin namiji gaba ɗaya ya fi mace ba a akwai inda musulmi na walmusulma ce walmu'mini na walmu'mina ce walƙanici na walƙanita ce har zuwa ƙarshe amma a gida a gudanar da gida a jagoranci na gida namiji shi ke gaba da mace mana mace tabi'a ce saɓanin yadda rayuwar turawa take suka canja abin cewa baka da wani mulki baka da wani iko akan matarka baka yi saka ce mata ta yi ta yi ba in ta ga dama ba za ta yi ba wani ya kama matarsa da wani bature suna ƙasar turai mace ce mara kimtsi ya aure ta mai leƙe-leƙe mai bin maza ya kama ta tana alaƙa da wani bature red handed ya kama ta ya ɗauki mataki a kanta ta kai shi ƙara sai ga 'yan sanda sun zo sun kama shi ya kake insulting dinta why are you insulting her for what purpose suka ce is, is, he- is he not her right she can do whatever she likes in her life if you are her husband it does not mean that you will stop her from doing what she likes to do so suka ja masa kunne suka ce ka bi a hankali ya ce kama ta fa tana zina da mu human rights suka ce a ba jikinta ta bayar ba ya ce eh suka ce jikinka ne ce a ci to nata ne ai ya ce is abuse suka ce wani irin abuse kayanta ne yaya mutum zai ba da kayansa a ce ya yi abuse ka gani su tabaran da kake duba mace ba shi suke duba ba haka aka ce in yi sake insulted ɗinta za a ɗan mataki a kan shi wani ya ce matarsa ta yanka mai rashin mutunci goma da ɗari ya ce wallahi ya shirya zai fita da ita zai mai da ita gida najeriya ta ki koma ta ce wallahi ba za ta koma ba ki kawo fasfot ɗinki in sai miki tiket ta ce ba inda za ta ka sake ta a zo a karɓi albashinka a raba gida biyu wallahi haka suke yi ya ce malam wallahi malam ni tsoron da nake je in na sallame ta tabbas za a karɓi albashi na gida biyu a bata rabi na'am rabawa abin bukatunta.
bukatunta Ya wuce rabi za ba ta to ok to kun ji ga wata sabuwar mai waya daga professor wai in an ka sake ta ka rabu da ita sai a kira ta a ce ta faɗi duk bukatunta na rayuwa ka duba fa bayan ka rabu da ita ka wannan turancin bai yi ba bayan fa ka sallame ta sai a ce ta faɗi bukatunta kurin laifinka ka taɓa aurenta idan ta faɗi bukatunta ya fi naka ta shiryo to sai ta yi exhausting albashinka gaba ɗaya ko da ya fi rabin ma za a bata to kaga wannan irin wannan tunanin wasu fa 'yan bokonmu cikin masu mulki ko masu sarauta suke so su kawo mana a wannan ƙasar kaga ai bai zai yi wayi yaushe mutum zai sake matarsa kuma a raba musu albashi bai zai yi ba yaushe mutum zai sallamu matarsa ya sake ta a raba gidanka gida biyu to anan mu a ƙur'ani cewa ya kai musu wa'azi in sun yi ba daidai ba su kuma turawa suka ce "Ah, kar a yadda a bata mata rai idan kai mata wa'azi mataki na biyu bata daina ba wahjuruhunna fil madaji fa yuzuhunna wahjuruhunna fil madaji to ka kaurace mata a shimfiɗa ka daina kula ta dan me ba dan kiyayya ba a'a dan ta ladabtu idan ta ki Allah ce wadribuhunna qur'ani ne ku dake su to wani duka da yake a manhaji na ahlus sunna annabi ke fassara qur'ani a gane shi hadisin annabi ke fassara ma'anar alqur'ani sai manzon Allah ya fassara ya ce dukan nan ba dukan da kuka saba sani ba duka mai karya kashi duka mai fasa jiki duka mai kumbar fuska a'a darban ghaira mubarrahin annabi ya ce duka ba mai raunanawa ba duka ba mai karya kashi ba duka ba mai kumbar jiki ba kawai duka na nuna fushinka ko ka suka ce kuka ɗauki riga ka da keta da shi ko ka ɗauki abin da ake dukan ɗan yaro ka da keta wanda zai ba zai cutar mata san dai ta- kana cikin fushi to wannan shine aka ce ai. kenan ashe mace tana iya yi wa mijinta laifi kuma mijin ya ladabtar da ita bayan nan sunna ta tabbatar mana ma mutum yana iya ƙaurace wa mace wata guda ya rabu da ita ya ƙi kula ta a shimfiɗa ya bata ci da sha amma ya rabu da ita kamar yadda annabi da kansa ya tattare watansa guda duk matansa gaba ɗaya sallame su ya shagaltu da harkokinsa na da'awa da ibada kawai sai da ya kwana ashirin da tara sai ya dawo shi ma ɗin da ya dawo na na aisha ta ce ya rasu la'ai saura kwana ɗaya mata kenan sai haƙuri ya ce kamar ya ta ce kwananka ashirin da tara ya ce kina irgawa kenan sai ce aisha ai shi watan musulunci kwana ashirin da tara ne duk watan da kaga ya yi kwana talatin to watan ne ya ɓuya ba a gan shi ba amma lissafin wata a duniya a musulunci shine kwana ashirin da tara to wannan shine tsarin musulunci sannan kuma abin da zai nuna maka hadisi yana da rauni wata rana a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam wasu mata sun kawo karan mazajen su gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa duka yayi yawa kowa idan ya je ya dawo matarsa bata mai rai sai da ka kowa ya dawo matarsa bata mai rai sai da sai mata suka yi kungiya suka zo ce ya rasulullahi dukan na ya mana yawa annabi ya fushi ya kira su ya ce yaya ɗayan ku zai zo yana dukan matarsa zarbal abd ya zai zo yana dukan matarsa kamar yadda zai da kibawansa to kaga wannan hadisin ya ci karo da wannan kaga hadisin ingantacce ne kenan wannan yana nuna yana da rauni dan ku annabi ya yi faɗa kar wani ya zo ya daki matarsa kamar yadda zai daki bawa ko jaki sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa masu bugun matansu a cikin ku laisa ulaika bi khiyarikum ba su ne zababbu a cikin ku ba duk wanda yake dukan matarsa a cikin ku inji annabi Muhammad to ba zababbe bane a wajensa kaga wannan ai suka ce menene fikin haka ya za a dauki a baka ba dangin ka ba ko mace tana son ka watakila tana da yaya a tattare da kai watakila watakila ta maka laifi ka zo ka rufa ta da duka kana illata ta wannan ba daidai bane kuma ba karantawa musulunci bane kuma wannan dukan da mutane suke wa matansu ba addini bane ya ce su ya kamata a kula ana kawo koke-koke da yawa na yadda mutane suke bugun mata wani duka yake sosai wani ya ɗaure matarsa a ƙafar gado ya tamke ta kamar da ake tamke huhun goro ya mata shegen duka ta kumbura aka zo ana masu sulhu ya da ke ta ce ya da ke ka da ke ta ka da ka to a raba auren nan sai ta ce amma da ina son mijina gaskiya to shi yasa ka bi hankali don an ce maka wane yana dukan matarsa in ka ji ka zuce ka ce a raba auren nan za ta kunyata ka ita matar za ta ce a'a a dai masa faɗa ya daina duka amma ina son kayan wallahi gaske ba su da garanti a wani malami ba ya je ya ɗauki zafi ba haka yake miki kaza kaza to wallahi sai an kashe auren nan kaza kaza tana to malam kashe auren za a yi to kaga shi malamin ya ma fita fushi kenan ita ba ta kawo kukan ya je da yadda san yadda aka aka kashe aure yarinya ta zo ta zauna ta kama zaman zawarci ba mai neman aure shi ko je ƙara aurensa rayuwa ta yi kyau an ce ya masa mota amaryar ma ya mata abin duniya yarinya ta zo tana magana ta ce ai a duniya ba wanda ya cuce ni irin malam wani ta ce shi ya zuga ni na kashe aure na shi yasa duk fata wadda malami zai wallahi ka tsaya sosai sai ka nutsu kafin ka ce a kashe aure sai ka tabbatar da cutar ta isa amma matan wannan zamani musamman yanzu da aure yake wahala ba fa goyon baya nake a ta tura su a ta dukan su ba haka bane amma ka zama faqihi sai ka ce to ki duba ki gani dai in za ki iya haƙuri a ci gaba da addu'a to ki je ki ci gaba da haƙuri in ba za ki haƙuri ba kuma to ki duba ki ga in za ki rabu da shi ki rabu da shi kina da yanci wannan abu ne mai kyau a ba su shawara saboda abin da zai je ya dawo kuma iyaye gaskiya yanzu ba sa son a kashe auren 'ya'yansu koma me abu na biyu iyaye yawanci wasu neman kai suke da 'ya'yan ai maza maza a sallami yarinya ta bar gida kawai to gida ne an zo cikin matsi gidan haya yaran gida ma ba su da wurin kwana mai kyau in an yi bako a gida ba inda zai kwana uba yana ta maliji yana bin ɗakin uwa to kuma an ji an sako maka bazawara da 'ya'yanta bakwai ita ta zauna ta sama ido jikokinka sun sama ido ai sai ka ce gwanda ka kwammace ta koma gidan mijinta duk bayan da ake to shine rayuwar da ake fama da ita a yau ku daina bugun matanku ku daina wulakanta su ku daina tozarta su ku daina cin mutuncin su Allah mana akwa babun fi taqwa Imam an-Nawawi yake cewa babi ne da yake magana akan tsoron Allah kalmar taqwa wato ana nufin daf'u shay'in an shay'in bi ghairihi ka ture wani abu ka hana wani abu ya taba wani abu da wani abu daf'u shay'in an shay'in bi ghairihi karewa hanawa shine attaqwa ko kuma shine ij'alil wato ja'alil wiqaya baina shay'aini ka sanya demarcation ka sanya hajiz ka sanya wani abin da zai rabu tsakanin wani abu da wani abu wannan literal meaning na takawa kenan taƙawa kariya taƙawa kiyayewa taƙawa kare wani abu kai ya taɓa wani abu don haka mutum ya sanya tsakaninsa da ubangijinsa abinda zai sa wato ya ba shi kariya kada Allah ya masa uquba shi ne taƙawa duk abinda za ka gindaya tsakaninka da Allah kai ya maka azaba shi ne taƙawa idan kana jin tsoron wani abu to ka yi ƙoƙari ka sanya shamaki tsakaninka da wannan abun shine taƙawa wiƙaya taƙiƙa min ashar wiƙaya taƙiƙa min ma takhafuhu wani kariya da zai kare ka daga abin da kake jin tsoro bawa yana jin tsoron ubangiji bawa yana jin tsoron fushin Allah bawa yana jin tsoron azabar Allah to menene takawa tunda kana jin tsoron Allah kai ya maka ɗaya daga ciki to ka sanya wata katanga da za ta hana azabar Allah ta same ka da za ta hana fushin Allah ya same ka to wannan shine takawa ka yi ƙoƙari ka kafa wani abu da zai shiga tsakaninka da Ubangiji kar ya maka azaba shine khashiya mustamirra jin tsoron Allah shi Allah in ka ji tsoronsa to ka kiyaye azabarsa kuma ka samu hazir da'im kiyayewa ko tsoro dawwamamme da zai hana ka ka keta dokar Allah tabaraka wata'ala sun buga misali suka ce mai takawa shine mai kiyayewa kamashin fauka ardi shauki yahdaru ma yara kamar mutum ne yana tafiya akan ƙasa ta ƙaya mutum daga nan zai tafi hostel ɗinsa daga nan zai tafi ɗakinsa daga nan zai tafi gida kuma duk hanyar akwai ƙaya kaga zai ta kiyayewa da zai jefa ƙafarsa ba sai inda ya ga kiliya ne ba ƙaya ko to ma'anar takawa shine ka yi rayuwarka duk abin da za ka yi kana kula wannan abin Allah yana so ka yi shi Allah baya so sai ka kiyaye kamar yadda ba za ka yadda ka jefa ƙafarka akan ƙaya ba to kuma ba za ka yadda ka jefa gangan jikinka akan fushin Allah da azabar Allah ba akwai ƙayoyi da yawa a rayuwa wanda dole mutum ya ƙoƙari ya kiyaye su ƙayoyin nan su suke sa Allah mutum azaba daga cikin ƙayoyin akwai ƙayoyi na shubaha abu mai rikitarwa faman ittaqa shubahat faqad sabra li dinihi wa irzihi wani abin da yayi kama da halal yayi kama da haram to ka kiyaye akwai shahawat sha'awa duk ɗan adam ɗin da bai yi ƙoƙari ya yaƙi zuciyarsa daga sha'awa ba to zai halaka a duniya kuma zai halaka a lahira duk inda kaga an kama ɓarawo ko ko ɗan fashi ko ko ɗan fashin daji ko ɗan fashin gida sha'awa ce ta kai shi sha'awa ba ta sha'awar ɗan adam ta gangan jiki ba a'a sha'awar wani abu na dukiya yanzu misali mutum ya zo ya ga mota ya yi sha'awar ina ma da ya mallake ta amma sai ya manta akwai hanyar mallaka ta halal sai ya ƙiye bita sai ya gaggawa sai ya ce bari ya ƙoƙari ya mallake ta ta hanyar da Allah ya haramta sai ya je ya sata ko dai ya saci motar ko ya saci kuɗin motar ko kuma ya bi hanya ta haram da zai iya mallakan wannan motar saboda shi sha'awarsa ya ga yana hawa mota iri kaza a rayuwarsa ya ga wani yana sa kayan sakawa da yake birge shi kuma bai da hanyar da zai samu wannan kaya da haka sai ya bi sha'awa yaya zai iya samu abin da zai saka wannan kaya sai ya bi hanyar da Allah ya haramta kaga sha'awa ce ta kai shi zina duk wanda ya je zina ya shiga wuta ai sha'awa ce ta kai shi ya iya kiyaye hanyar da Allah ya halatta masa sai ya yi gaggawa ya ce bari ya kai ga biyan bukatarsa kafin ya bi hanyar da Allah ya halatta masa sai a mai hukuma a duniya ko kuma ba a masa a duniya ba ya je game da azabar Allah a lahira sabon Allah kaɗe-kaɗe raye-raye waƙe-waƙe bin mata luwaɗi neman maza sace-sace ɗauke-ɗauke caca tsafi barna duk wani abuwa ne na sha'awa na duniya da mutum yake sha'awar bari yayi ai duk wanda ka gan shi akan hanyar banza ai ya fifita morewar rayuwa ne sha'awar rayuwa kai yanzu ka haƙura ka ƙi bacci ka ƙi zuwa ka yi danne dannen waya ka taho masallaci don ka ji Allah ya ce annabi ya ce ka ba wa Allah awa ɗayanka da rabi wani kuma yana can shi bai zai zo masallacin ba amma ya fifita sha'awar ya duba wayarsa yana can sauro yana dukansa yana cizonsa yana marinsa kuma yana ɗaukar sabo kai kuma ka zo masallaci ka ga nan ka ƙi ka bu wacce sha'awar ka fifita abin da zaka samu lada a wurin Allah tabaraka wa ta'ala wani ya sha'awar ya ta cin abinci kai kuma ka ce ka yau alhamis ne gaskiya sai ka yi azumin nafila ko ka yi sahur ko baka yi sahur ba kaga ka haƙura da sha'awar duniya ta cin abinci ta shan abin sha a wannan yinin gaba ɗaya ka ba wa Allah to sai ka samu rahama a wajen Ubangiji tabaraka wa ta'ala to akwai kuma ƙayoyi na abin tsoro ƙayoyi na firgici sai ka kiyaye kada a tsorata ka je ka saba Allah tabaraka wa ta'ala ka sani ba wanda ya sai cutar da kai in ba Allah ba kuma duk wata ba ta dan adam a bayan ta Allah take sannan kuma daga ciyawa da suke halakar da ɗan adam shine al'amani alkadiba burace burace na ƙarya buri sai nayi kaza cikin abin da baka mallaka ba sai nayi kaza ni yanzu kaza nake so mutum ya nemi ya ƙone kafin ya tafasa ai duk ruwa kafin ya ƙone ai sai ya tafasa amma shi sai ya gaggawa ya ce bari ya fara ƙonewa kafin ya tafasa minista minista ajala bi shay'in qabla awanihi uqiba bi hirmanihi wanda ya gaggawa ya kashe ubansa saboda ubansa yana da kuɗi wai don ya ci gadansa kaga sha'awar kuɗin duniya ne ya ce bari ya harbe ubansa bari ya aiko a kashe ubansa saboda uban ya mutu ya ci gadan motar uban ya ci gadan gidan uban ya ci gadan kuɗin bankin uban ya ci gadan gidajen uban ya ci gara kaga yayi gaggawa ya bi sha'awa uqiba bi hirmanihi sai a masa uquba da haramta masa cin gadan malamai suka ce duk wanda ya kashe ubansa to automatically baya cin gadan ubansa daidai yake da uban da ya haifi ɗa kafiri duk uban da ya haifi ɗa kafiri ko kuma ɗansa irda to ranar da uban ya mutu ɗan bai isa ya zo bilayi ya ce a raba gado na dukiyar ubansa ba saboda ista'jala bi shay'in qabla awanihi uqiba bi ilmanihi wannan kenan Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqati cikin Ali Imran aya ta 102 ya kunda ku imani ku ji tsoron Allah hakikanin jin tsoron sa Abdullahi dan Mas'ud ya kawo riwaya mawqufiya yace abinda ake nufi da wannan aya an yuta Allah fala yusa abi Allah ittaqullaha ka tuqati ku yi wa Allah da'a kar ku saba wa Allah wa an yuzkara fala yunsa ai ta ambatan Allah kada a manta Allah kada a bar Allah ittaqullaha haqqa tuqati kai ta ambatan Allah zikiri da safe addu'o'in safiya zikiri da yamma addu'o'i da yamma shiga masallaci zikira fita masallaci zikira zikiri kwanciya bacci zikiri farkawa bacci zikiri shiga banɗaki zikiri fitowa daga banɗaki zikiri hawa abin hawa zikiri sauka daga abin hawa zikiri duk inda ɗan adam yake akwai inda zai ambaci zai ambaci Allah shine fattaqullah haqqa tuqati ne din ka ta ambacin Allah kada ka manta Allah kar ka yadda ka bar Allah wa an yushkara fala yukfar ayi wa Allah godiya kada ayi wa Allah butulci duk abin da Allah ya maka na ni'ima ka gode dan kafi wani yanzu kana ta kukan baka da kuɗin kashewa baka da kaza amma Allah ya baka lafiya da kafarka ka yi abin da dan acaba zai yi ya karbi kuɗi kai kuma ka tako da kafa kar ka manta yanzu akwai wani irin ka watan sa bakwai a asibiti sai an juya sai an kwantar kuma ba abin da ya Allah ba laifi yi wa Allah ba ba za ka gode wa Allah ba yanzu ga kanan kana ta kukan kana wahala yanzu wani dan uwanka yana nan ya sau bakwai yana neman admission zai shigo jami'ar Bayero bai samu ba saboda me bai da hanya saboda me bai samu rabo ba iya sha'awar ka yaga kai dan jami'a ne yanzu ka samu admission yanzu digiri kake yi yayi yayi yayi jam din ya fadi ko ya ci bai samu wanda zai masa hanya ba amma kai baka gode wa Allah ba akan damar da ubangiji ya baka wani yana nan Allah ya jarabe shi da mugun ciwon da bai isa ma ya je ya shiga aji ya zama jaraba bai isa ba amma kai baka gode wa Allah akan namar da ubangiji ya maka ba abdullahi dan mas'ud ya ce a yi wa Allah godiya kada a butulce masa kuma wannan shine fassar wannan aya akwai riwaya da aka ce annabi ne ya faɗa amma riwayar bata inganta ba fassarar ta ibnu mas'ud ne fattaqullaha masfatun Imam Nawawi ya ce Allah ya faɗa cikin suratul Taghabun aya ta goma sha shida ku ji tsoron Allah daidai gwargwadon inda za ku iya istita'a komi da ka sani malam Allah baya dora wa mutum abin da bai zai iya ba abin da zai fassara maka ayar shine la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya dora wa bawa rai wani abu sai abin da ran za ta iya yi duk abin da rai ba zai iya yi ba Allah bai dora masa ba yanzu kaga da zarar kana ciwo za ka iya zo masallaci ma jam'i ya fadi a kanka duk wanda yake da larura sai ya sallarsa a gida azumi na ramadana ba za ka iya yi ba kana da ciwo an sauke maka sai ka ciyar zuwa aikin hajji ba dole bane akan kowa Allah ce liman istata'a ilayhi sabila ga wanda yake da istita'a menene istita'a zaduwar rahila guzuri da zaka bar wa iyalinka kar ka tafi kai wata ɗaya baka bar musu komai ba ko ka samu kuɗin kujera amma baka samu kuɗin abin da zaka bar wa iyalinka abinci ba aikin hajji bai zama dole akan ka ba ko ba gane ba ina wanda yan siyasa suke biya musu kujera an biya ma kujera amma ba kuɗin da zaka bar wa iyali sai da kujera ka kanka karɓi kuɗin ka to ai aikin hajji bai zama dole akan ka ba saboda baka da azzad guzuri da zaka yi tafiya da guzuri da zaka bar wa iyalinka ha to za ka je ne ƙoƙarin sauƙe farali iyalanka su mutu da yunwa? Ina fatan kuna fahimta, to kaga addinin sai da iko sai da istifa sai da dama. Wani ya bugo min waya cewa wallahi ya je ya ci bashin banki wajen miliyan goma sha ana bin sa kuɗi. Yace kuma wallahi yanzu ya samu kuɗin nan amma shi fa gaskiya ya niyya zai je yanki kujerar makka. Na ce a'a ka je ka biya su kuɗinsu kai tawassuli da wannan biyan kuɗi da kai ka ce ya Allah yanda na ji tsoron ka na biya bashin nan na fita daga bala'i Allah ka bani damun kujerar nan ta ce kai malam wallahi na ji daɗin wannan fatawa ta ce wallahi da na shirya zan je yanki kujera a to ka tafi kana labbaika Allahumma labbaika da bashi a bayanka ai babu zance shi addini in baka gane shi ba sai ka wahala ina fatan kuna fahimta duk abin da ya zama maka dole dole baka yi shi ba to sai ka fara gabatar da shi yanzu zakka mutumin da yake cikin yunwa bai da abin da zai ci waye zai ce ba da zakka wani sahabi ya yi laifi ya yi kafara kafara ta kama shi ya je ya kusanci mace da ramadana da rana aka ce sai kayan azumi sittin na ɗaya ya ce tab yanzu ya rasu da ni da na kasa yin talatin ma a cikin talatin ɗin fa na tsallaka na je ne abin da na yi ya manzan Allah ya ce wallahi ba zan iya jera sittin ba annabi mai haƙuri ya ce to tun da ba za ka iya ba kaga fattaƙula masu batun ko annabi bai ce dole dole sai ka je ka yi ba ya ce wallahi ba zan iya ba talatin ɗin ma fa na gagara a cikin talatin ɗin ya kare azumi shi kenan sai annabi ce to ka je ka ciyar da miskinai sai ce ya rasulallah to miskini ya ce to ai mu ne miskinan madina gaba ɗaya ya ce duk sadakar da ake bayarwa a madina mu muke cinye ta annabi ya ce to zauna kaga kaga aji tsoron Allah daidai gwargwado kaga ba ta kurawa damu ne sai mu ce ce dan abu kazan ka wallahi sai ka ciyar dan renin hankali a ce a ce kai ya an ce kai wannan ka ce ba za ka yi ba wasa da addinin Allah za ka yi to ka kafarta methodology din annabi wajen koyarwa ya kamata mu koya in kul mu kula da shi tunda addinin nan ba nawa bane in yi da shari'a ta ce yayi ya zauna ana can sai ga wani bawan Allah ya kawo sadaka ya kawo sadaka kwando guda na abinci da zai kai a ciyar da miskinan nan guda 60 sai annabi ya ce ina wannan bawan Allah da aka ce ya ciyar ya ce bai da abin da zai ciyar ya ce gani annabi ya ce to ɗauki ka je ka ciyar da miskinan nan ga iya abin da zai ishe ka je ka ciyar da su ya ce ya rasulallah ni da ban da komai a gidana in je in ɗauka in kai wa wani ya ce to in an zo rabon ma fa mu gidajen mu ake kawo ya ce a ala afkara minni yanzu a madina waye ya fi ni talaucin da ni a ganni ina ba da sadaka ya rasulullah ai abin da mamaki ba manzon Allah ya yi dariya ya ce ɗauki ka je ka cinye shi kenan ka fara ta faɗi ya ciyar da kansa kuma ka fara ta tafi akwai wani malami mai wa'azi irin wannan wa'azin kai sai an yi da gaske to shi addini ana yin sa ne mai istita'a iya daidai iko yanzu wani yana iya tashi ya kwana dare yana sallah malam wani kuma wallahi malam idan ya tashi ya raka asa biyar ko bakwai sai ya shafa sai ya ci gaba da bacci karka ce kafiri ne karka ce ai bai da tsoron Allah ai rauni ne da shi ai kaza a iya abin da zai iya ita ma aljanna ba mataki mataki bane ba ga aljanna ma da Allah ya zo kawo ta ba sai kawo ta da yawa ba iri ɗaya bane akwai jannatu adini akwai jannatu kaza akwai jannatu jannatai saboda kowa da iyayen da za a ajiye shi akwai an- aljanna annabawa da manzannin Allah daraja ta farko kenan ita ce firdausi mataki mataki gidaje ma a aljanna ma kala kala ne wani gidansa za ka hango shi can kamar a ƙarshen sama yake wani kuma za gan shi kusa kusa anan kamar tauraro wani za gan shi ƙasa ƙasa kowa da irin matsayinsa to haka tsoron Allah ma kowa da irin matsayinsa yanzu wani kaga shi ya dage azumin nafila yake baya fas- fashi Allah ya bashi wannan dama wani kuma dirrar da yayi azumi sai an yayyafa masa ruwa da kirki miƙewa yace babban tashin hankalinsa a ce wata Ramadana ya zo ginin jikin ɗabi'ar yadda Allah ya shi baya iya ba wai bai da tsoron Allah bane a jurewa ne baya iya rago ne a wannan bangaren to tunda ba zai iya yin azumi ba sai kama kiyamul laili ba bangaren azumi ba zai iya ba to sai rinka tashi da daddare karfe uku karfe uku da rabi yayi dan sallolinsa ko ba kuma ne to wani ma bacci ya masa yawa yace ni yara na ma da yan nake iya tashin su asuba yaushe zan iya tashi kiyamul layli ba za ka iya ba fattaqullaha masatatum me zai yi sai a ce to ka rinka yin sadaka ba za ka iya azumi ba ba za ka iya sallar dare ba to aljihunka ba cire dan abin da Allah ya hore ma kai sadaka kai wallahi ba zai iya ba to rinka zuwa ka shiga harkar addini harkar da'awa masallaci kwaramniya in za a je can ku ne kaza kaza na hidimar addini ku ne bai ba da gudunmuwa ba fattaqullaha mastata'tu wataƙila je ka taimaki wani a hanya wataƙila je kai kaza malam shi yasa annabi ya bada aljanna fa ga wani mutum bakin mutum masallaci kurin yake sharewa shi fa ba a bashi aljanna dan qiyamul layl ba ba a bashi aljanna dan jihadi ba ba ba shi aljanna don ba da kuɗin zakka ba ba ba shi aljanna don yawan azumin nafila ba ka san me ya samu aljanna ya samu aljanna ne share masallaci dan a gaya maka Allah baya rena duk wani aiki da mutum zai yi fattaqullaha mastata'tum kuma kowa da ka sani akwai kofar da yake shiga aljanna wani yana shiga aljanna ta kofar sallar dare wani kuma ba ta ne yake shiga ba yana shiga ne ta hanyar sadaka wani yana shiga aljanna ne ta hanyar tsabar tausayi wani yana shiga aljanna ta hanyar tolerance shi mai yana da tolerance wato mutum ne mai juriya duk abin da za a yi masa kawai shi bari yake yana da afuwa wani kuma yana shiga aljanna ne saboda tsabar bin mahaifiyarsa da yi uwarsa ya ta yi wa hidima ta ta yi mai addu'a ubansa ya ta yi wa hidima ya masa addu'a shi a nan in an duba littafinsa babu sallar dare ba zai shiga aljanna ta hanyar sallar dare ba bai da kuɗin da zai bada zakka amma kuma Allah ya buɗa masa hanyar shiga aljanna ha ta hanyar biyayya wa uwarsa wani kuma tsabar zuwa makaranta ne ya kai shi aljanna saboda me manzo Allah ce duk wanda ya dauki hanya da zai je neman ilimi sahalallahu lahu bihi tariqan ila aljanna Allah zai sauƙaƙa masa hanya dan ya shiga gidan aljanna kaga shi lamarin Allah ba alwashi da cika baki akan lamarin Allah wata rana wani bawan Allah ya rantse da Allah wani ya yi laifi ya ce ya rantse da Ubangiji ya rantse da Allah Allah ba zai yafe wa wani ba annabi ji shi ce kai ya ce waye wanda yake rantsuwa akan lamarin Allah waye yake kokarin ya shiga tsakanin bawa da Allah waye wannan sai ce to Allah ya turo mala'ika a gaya maka shi wanda kake rantsewa Allah ba zai yafe masa ba Allah ya yafe masa kai kuma Allah la ta aikin ka gaba daya wai kuna ganewa? Duk yadda kake da ibada, duk yadda kake da kusanci da Allah, ka daina sannafa mutane, wane, kaza ne, wane, kamar aljannar a hannunka take, wallahi wani za ka gan shi kare na shi, ko don kana da ilimi, ko don kana da wani ibada, ko don kana da- yana da wani abin da yake Allah yake son sa fiye da kai. karuwa fa Allah ya bata gidan aljanna ka san karuwa mazinaciya ya bata aljanna kare kawai ta je ta ba wa ruwa kare dubu banzan dabba kare kare ta gani yana jin ishirwa ta tsaya a bakin titi ta ce kai wannan kare ya shiga mummunan yanayi irin wanda na shiga ta ɗauki takalmin ta hofi babu guga ta zura a rijiya ko ta shiga a wata riwayar ta je ta sha ruwan ta ɗebo ta riƙe da haƙoranta ta fito ta ba wa karen nan ya sha ruwa ya miƙe ya tafi kare fa Allah ya ce a gaya mata an yafe mata amma abun mamaki duba ƙaramin abu wata kuma mage ta ɗaure kuliya ta ɗaure mage ta hana ta cin abinci ta hana ta ta yawo kuliya Allah ya sa ta a wuta shi yasa ka daina shiga sha'anin Allah da bawansa kowa ya je ya yi iya abin da zai iya yi wallahi mala akwai mutanen da ana munana musu zato ana tsammanin kaza sai kaga in sun zo mutuwa kuma sai kaga ba yanayin yadda ake tsammani ba wataƙila yana da wani abu tsakaninsa da ubangiji tabaraka wa ta'ala wani tausayi ne da shi ba a sani ba wani kuma yana taimako duk da talaucinsa amma yana ɗaukar nauyin wani ba sani ba ba kowa ne aka san sirrinsa tsakaninsa da ubangiji ba Allah ta kuna gani fattaqullaha mastata'tum manzo Allah ya ce idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum in na umarce ku da ku yi wani abu ka duba annabi ya ce in nace ku yi wani abu to ku yi kokari ku aikata wannan abun iya daidai gwargwadon abin da za ku iya yi kaji ka yi iya abin da za ka iya yi kenan Allah bai tsananta ma ba iya daidai gwargwado wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo daga gidansa zai wuce masallaci sai ya ga wasu igiyoyi a daddaure a masallacin mata sai ya ce waɗannan igiyoyi fa me ake da su sai aka ce ai wasu ne daga cikin matanka suke zuwa suke kiyamun laili sallar dare wai dan saboda in bacci ya dame su daure wayar su kasu bacci annabi ya ce a tsitsinke wannan igiyoyin a tsinka su ka duba matar annabi ce take sallar dare wai don kada bacci ya hana ta saboda tsaba tsoron Allah ta ɗaura wa kanta wuya igiya ta ɗaure igiya wai don koda za ta yi gyangyaɗi dai kan ya ji a ɗaure yake a ci gaba da karatu annabi ya ce a tsinke igiyar ya ce li yusalli ahadukum da shatahu kowane ɗayanku in zai yi sallah ya yi sallah iya daidai gwargwadonsa in ka ji bacci ajiye sallar ka kwanta kai bacci in ka ji kazar-kazar tashi kai sallanka ranar da kake da dama ɗauki azumi ran da baka da dama tafiya ko wani uzuri ko kaga garin garma-garma tashi ka ci abincinka niyyarka mai kyau annabi ya gaya mana duk wanda isa ba yana aikata wani abu na alheri wani uzuri ya hana shi aikata wani abu na alheri to a ranar yana da wannan ladan abu wanda duk ya saba yana tashi da daddare yana sallar dare sai ya sha maganin mura sai ya makara asuba ma da ƙyar ya tashi matarsa ta tashe shi bai yi sallar dare ba za a rubuta masa kamar ya yi sallar dare wanda ya saba yana zuwa duk juma'a yana ba da taimako a masallaci wannan lokacin ya zo albashi ba a bayar ba ko Allah ya jarabe shi da rashin lafiyar iyali ko kuma abincin gida ya kare ya je mai da hankali akan wannan yana gani bai iya ba da sadaka ba Allah zai ce mala'iku ku rubuta masa kamar ya bayar duk wani abin da ka sani na alheri kana yin sa ran da baka yi shi ba Allah zai rubuta maka shi yasa ake so mutum ya dawo mai na aikata alheri fattaqullaha mustata'tum ku ji tsoron Allah iya daidai gwargwado abin da za ku yi kuma manzo Allah cewa mana yace kum an mufaccanibu abinda na hana kuma to shi ba a ce mustata'tum ba duk abin da aka hana to kar karbu da shi ba wai ce ai an abin da aka hana ku shi ma ku hannu daidai gwargwado ba iya da za ku yi a iya karfinka kar wani ya ce to wallahi an dai hana zinan nan amma dai bari ya bari sai nan da shekara biyu zai daina a'a in dai hanawa ne to ka bar shi gaba daya an hana sata sai ka ce to da dai ka saba kana yin sata ta miliyan ɗari a shekara yanzu bari ka rage tunda an ce a daina ka rika yin ta miliyan hamsin da biyar a'a kawai in dai daina abu ne kawai kai stopping kamar yadda ake ɗauke wuta in hanawa ne amma in ibada ne ta yin aiki to shi kuma aka ce ka yi iya daidai gwargwado abinda za ka iya yi يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا كون da kai imani ku ji tsoron Allah kuma ku faɗi zance wanda yake na daidai duk inda mutum yake to tsoron Allah shine rinka faɗan zancen daidai ku bauta masa kamar kuna ganin sa in kun yi magana ku tuna Allah yana kallon ku wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wanda iji tsoron Allah ya kiyaye Allah to Allah zai bashi mafita shine makhraj kuma Allah zai masa arziki ta yadda baya taba tsammani wannan sune ayoyin da Imam Nawawi ya kawo mana a cikin wannan babi in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum wallahu bil fadlil azim in kun ji tsoron Allah Allah zai ba ku rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya kuma zai kankare muku munanan ayyukan ku zai yafe muku zunubanku in kun ji tsoron Allah lalle Allah mai falala ne mai falala mai girma sati mai zuwa insha Allah sai mu tashi hadisi na 69 a cikin wannan littafi kuma shine hadisi na farko a cikin babu at-taqwa abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe muna neman afuwar Allah ta'ala wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh